ga dukkan alamu mu'amala tsakanin tsohon shugaban ƙasar najeriya olusegun obasanjo da mai ci a yanzu muhammadu buhari ta shiga wani mawuyacin hali na kakanikayi kuma dai tamkar za a yi cewa ne an shiga kafar wando ɗaya tsakanin su tun bayan da wata wasiƙa da shugaba obasanjo ya rubuta inda yake suka ga yadda shugaba muhammadu buhari yake gudanar mulkin ƙasa har ma yake cewar bai kamata ya sake neman wa'adi na biyu ba da kuma irin cece kucin da ya biyo bayan maganar yaƙi da cin hanci da rashawa da muhammadu buhari yanzu yanzu yake bi wanda Olusegun Obasanjo yake ganin cewa ana nuna son kai da bambanci wurin aiwatar da shi al'amuran suka ci gaba da taɓarɓarewa wani takon saƙa da na baya bayanan da ya fito shine bayanin da shugaba muhammadu buhari ya yi cewa zamanin gwamnatin olusegun obasanjo an kashe zunzurutun kuɗaɗen dola amurka miliyan dubu goma sha shida ba tare da an ga wani abun da za a zo a gani dangane da samar da wutar lantarki da aka ce an kashe kuɗin domin a bayar da shi ya haifar a cikin ƙasar ba shi kuwa olusegun obasanjo ya mai da martani inda yake cewa shugaba muhammadu buhari ya jahilci irin da gwamnati ke gudanar da ayyukanta domin a baya an binciki wannan magana da buhari yake yi a yanzu a majalisar ƙasa da kuma hukumar ta efcc ba tare da an gano wani abu na asha da aka yi ba to aka haka ne na tuntuɓi malam garba shehu kakaki a fadar gwamnatin najeriya domin in ji irin martanin da za su da zangane da bayanan da Olusegun obasanjo ya inda yake cewa a'a ai mu ba ma takaddama da obasanjo kuma ba magana ce ta mai da martani ba shugaban muhammadu buhari tambaya ya yi ya ce akwai shugaban da ya kashe kuɗi dala na guga dala miliyan goma sha shida don ba da wutar lantarki ina wuta take wannan maganganu da aka ce shi shugaba obasanjo ya yi na cin zarafi da cin mutunci da kusan zagi ga shugaban buhari a wannan kuma ya halinsa ne kowa ya san shi tambayar da aka yi masa ina wutar take ina kudin suke ya ba da ansa akan wannan ba wai ya fito yana nema ya zagi mutane ba magana kenan malam garba shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar najeriya a tattauna da na yi da shi a abuja a waje daya wani dan fafutukar yaƙi da cin hanci da rashawa wato comrade abubakar abdulsalam ya bayyana min a abuja cewa lalle wannan magana da shugaban kasa na da wato olusegun obasanjo ya yi ba ta kan ka'ida duk duniya da duk wannan najeriya wanda yake da hankali yake da ilimi ya riga sani wancan kuɗin ba a bi da shi ta hanya da ya dace ba domin babu inda za a kashe biliyan na dala ba naira ba har goma sha shida sannan a ce wuta baya tsayawa na awa biyar ko goma a Najeriya to saboda haka duk mutumin da yake da hankali ko ƙasar da tafi Najeriya girma da population ne da kuma yawan jama'a ba za a kashe dala na gugan dala har biliyan goma sha shida a gagara ganin wuta na awa ashirin da hudu ba ko kuma arba'in da hudu ba. Amma marmakon a yi wannan kace na ce tsakanin su shi me zai hana a kafa wani kwamiti na bincike domin ya warware wannan ja'in ja ko kuma badakalar da ake ta magana a kai. Ai shi Obasanjo abu ne duk wanda ya san Obasanjo ya riga san halin shi na yawan zagin mutane da suke da kima a gaban mutane akan abin da bai taka da karya ba. A daidai lokacin da fagen siyasa yake kara tunikewa da kankama babu shakka wannan ja'in ja ko kuma shiga kafar wando ɗaya da aka yi tsakanin wannan shugabannin guda biyu tamkar buɗe fage ne kawai watakila wasu abubuwa da suka fi wannan girma suna nan tafe a nan gaba umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya